وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka يا ku يا uwana ‘yan ni ɗan uwanku Mansur Isa Yalwa ɗan Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alherin Allah ya je ga malaminmu masoyinmu fadilati Sheikh Iliyas jagora a wannan masallaci kuma ɗaya daga cikin jagororin sunna a wannan ƙasa ta mu mai albarka alherin Allah ya kai ga wanda ya sanadiyar zuwan mu mai masaukinmu mai gayyatar mu alhaji usman ott alherin Allah ya kai ga dukkan malamai da shugabanni jagorori na addinin musulunci da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan birnin da magaram da jamhuriyar Nijar baki ɗayanta alherin Allah ya kai ga dukkan shugabanni da jagorori na mulki alherin Allah ya kai ga dukkan al'ummar musulmi a ko'ina suke a duniya. ya ko ‘yan uwana. Mun sha wa'azi mai daɗi daga bakin Dr. Umar Garba Dokaji, tare da alaramma mai daɗin murya, Allah Ubangiji ya ƙara albarka ga wannan murya da shi mai muryar. Gobe kuma da yardar Allah za mu sake shan wa'azozi da karatuttuka daga malamai. ciki har da ɗaya daga cikin abokai wanda muka taho tare dr usman ibrahim suleiman giyaɗe mun zo saboda manufa guda ɗaya ba mu faɗe ta ba sai alarama ya karanta mana abin da allah ya ce a kanta ba mu tattauna ko mun yi mitin ba da alaran ma kan ayoyin da zai karanta sai gashi sannan ba mu tattauna a tsakanin mu cewa wani mawdu'i za mu ɗauka ba kowa an ce yana da yanci ya yi nasiha da duk abin da ya sawaka alaran ma yana hawa kan mambari da ya tashi karatu sai ya karanta mana abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين innamal mu'minuna ikhwa da Dr. Umar ya zo sai ya ɗauki wani bangare na waɗannan ayoyi fadlan min allah wa ni'ma sai ya magana akan tuna ni'imar Allah to ni kuma bari ɗauki ɗaya ɓangaren innamal mu'minuna ikhwa Di yana da munasaba da abin da ya haɗa mu anan mu duka nan yan uwan juna ne ‘yan uwan juna ta dalilin addini, dukkanmu musulmi ne, kwakwa wanda ba musulmi ba nan. ‘Yan uwan juna ta fuskar addini, dukkanmu ahalus sunnati wal jama'a, kwakwa wanda ba ahalus sunna ba nan, kwakwa ɗan a nan. ‘Yan uwan juna ta fuskar ƙasar mu ɗaya saboda asalinmu daula guda ce turawan ingilishi da turawan faranshi suka zauna a kan tebur suka ɗauki takarda suka tsaga suka ce ga iyakan nan ga iyakan can saboda su zo su ɗebi kuɗinmu su canye su tafi da shi ƙasarsu saboda su zo su yi mana mulkin mallaka saboda su kama iyayenmu da kakanninmu su zama bayi saboda su zama shugabanni akan shugabanninmu wannan dalilin yasa suka ce ga iyakan nan naki na ingila ga iyakan nan namu na faranshi amma sai suka manta da suka raba mu a iyaka sai suka kasa raba mu a suna sai suka sa sunanmu ɗaya bambancinmu bambancin ya Niger da Nijeriya. bambancin mu ya ne kadai ko akwai wani bambancin sannan kuma muka zama iyayen juna uba yana Najeriya ba kuma yana Nijar wa yana Nijeriya kani yana Nijar aboki yana Nijar ɗaya abokin kuma yana Najeriya. Siriki yana Najeriya, ɗaya sirikin kuma yana Nijar. Mun zo karatu nan garin wancan zuwanmu na ƙarshe sai muka koma da tukucin amarya ga almajiri na Isa Muhammad Abdullah. Wata ɗaya ne ya wuce a wancan lokacin da muka zo Sheikh Ilyas shi ya jagora shi ya jagoranta muka je a zama ɗaya a rana ɗaya aka yi neman auren aka yi baikon auren aka yi tambayar auren aka yi kitubar auren aka yi sigar auren alhaji usman ote ya biya sadacin auren Sheikh ilyas ya tofa fatiyar auren aka ba mu amarya muka koma gida yanzu ana can ana ta wata ɗaya da ya wuce kuma wani daga cikin abokai na a nan jamhuriyar Nijar ya kira ni ya ce ana neman auren ɗansa yana neman auren wata a Kano shi kuma ba wanda ya sani sai ni na ce ka turo shi ya zo ya same ni na je na yi jagoranci na ce irin abin da aka mana a Nijar irinsa za ku yi anan in ba ka ba zan shiga zancen ba aka ce me aka yi maka na ce a yi nema a nan a bayar a nan a yi siga a nan a ɗaura a nan wana tabbatar muku haka aka yi wani lafi akwai bambanci a tsakaninmu yanzu bature ne zai zai shiga tsakaninmu mutu da haushi ai tun ba ah, tun ba haifi uwar mai sabulu ba bakar fasa da bakin sa ba yadda za a yi harshen da muke magana da shi guda ɗaya alƙiblar mu guda ɗaya addinin mu guda ɗaya aƙidar mu guda ɗaya wani ya zo ya rikita mana lissafi yana ɗaya daga cikin sharrin social media a wannan zamanin yanda ake ɗaukan maganganu ana ta yaɗawa waɗanda ba abin da za su kawo mana sai ƙarin fitina mu ji da fitinar ƙaƙaba mana talauci da turawa suka yi ko mu ji da fitina a tsakankaninmu mu ji da yaƙin da ake yi da addininmu ko mu ji da yaƙi mu a tsakankaninmu mu ji da haushi da baƙin ciki da suke ji a kan ci gaban da muke da shi na fahimtar addininmu da tsarin haɗin kanmu ko kuma mu ji da zage-zage da faɗan baƙaƙen maganganu a tsakaninmu. Alamu ne na ƙauyanci da rashin wayewa mu ci gaba da zagin juna alhali uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya. Hakika mu ‘yan uwan juna ne, kuma abin da ya haɗa ‘yan shine dukanmu bayan Allah ne muminai annabi musallallahu alaihi wa sallam ya ce wa kunu ibadallahi ikhwanan Allah ya ce wa dhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan sana Allah ya ce innamal na ikhwa Allah ya ce haƙiƙa muminai yan uwan juna ne ‘yan uwantakar da take tsakaninmu ta wuce ‘yan uwantaka da take tsakanin wa da ƙani ko Hassan da Husaini da aka haife su tare idan addini ya bambanta su. Idan addini ya bambanta, to Allah maɗaukakin sarki ya ce, wannan bai zama ɗan'uwanka ba, domin ‘yan uwantakar da take tsakaninku kaɗai ita ce kun sha mama ɗaya sannan jinin ku iri ɗaya ne aka raba amma rashin ruhin imani a tsakankaninku ya sa wannan ‘yan uwantaka ba ta da amfani shi yasa Allah ce ‘yan uwantakar da aka gina a kan son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tana sama da wancan ko da kana da ɗan uwan da kuke ciki ɗaya tagwaye tagwai ne ku biyu amma ga wani a can wanda shi kuma baƙar fata kai farar fata shi ɗan ƙarshen bangon duniya kai ɗan wancan ƙarshen shi tsoho kai kuma taurayi yana jin yarensa kana jin naka ba abin da ya haɗa ku in dai addini ya haɗa ku to ɗan uwantakar da take tsakaninka da shi ta fi ƙarfi sama da ɗan uwantakar da take tsakaninka da wannan wanda kuka fito ciki ɗaya kuma kuke tagwai. Allah maɗaukakin sarki ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yawadduna man hadda Allah wa rasula walau kanu a hunko da baba ne Au aw a hunko da da ne Au aw ikhwanahum hunko da dan uwa ne aw ashiratahum hunko da dangi ne Allah yake kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun muha, wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ilaykum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin yan uwantaka ta addini ita ce yan uwantaka ta tabbas Wacce yan uwantakar Allah ya ce yan uwantaka ta addini ta fita in kuma ka fifita yan uwantaka ta dangi akan yan uwantaka ta addini wanda tushensa shine Allahu wa rasuluhu mahabbatullahi wa rasulihi to wannan ka bar hanyar addini shi yasa mu a matsayin mu na 'yan uwa menene ya kamata mu yi domin mu karfafa wannan ƴan uwantaka akwai haƙƙi da nake da shi a kanka akwai haƙƙi da kake da shi a kaina akwai haƙƙi da kowane musulmi a duniya yake da shi a kanka kar ka manta da wannan haƙƙi da wannan ƴan uwantaka wanda tushenta shine son Allah da son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ɗauki wata dangantaka ta dalilin ƙasa wanda wannan ƙasar ba kai ka sa mata suna ba turawa ne suka sa mata suna idan su ba sa da addini mu muna da addini idan su manufarsu ita ce duniya mu manufarmu lahira ne idan manufarsu ita ce raba mu mu manufarmu ita ce mu haɗu mu yi aikin addini mu taimaki juna a al'amura na duniya har mu je mu samu Allah a ranar kiyama da yardar Allah waɗannan haƙoƙi da abubuwan da Allah ya tsora mana mu yi wa juna su ne waɗanda za su tabbatar da ‘yan uwantakarmu mu ta gaskiya ce. Idan muka jefar da ko ɗaya daga cikinsu, to wannan yanuwantaka ta zaƙin baki ce ba ta gaskiya ba ce. Abu na farko da Allah ya tsora mana mu yi wa juna shine almawaddatul khalisa almahabbatu fillahi wa rasulihi mu junanmu saboda Allah almahabbatu fillah mu saboda Allah mu da gaskiya a cikin zuciyarmu ba mu so juna kawai a daɗin baki ba yanzu tsakaninmu da Allah ƙaunar da muke yi wa juna ƙauna ce har cikin zuciya ta yadda a dalilin addini duk abin da ya same ka na alheri ina ji kamar ya same ni duk abin da ya same ka na sharri ina ji kamar a kaina ya faru wannan yana ɗaya daga cikin ci bayan da zamani ya kawo mana ana yaƙi a Falastinu an kashe mutum sama da dubu arba'in yanzu kana ji a ranka cewa daga cikin ‘yan uwanka ne aka kashe ko kuma kana ji mutanen Falastinu aka kashe a madadin duniya ta rinka cewa an kashe musulmi dubu arba'in da biyar sai duniya tana cewa an kashe falastinawa dubu arba'in da biyar menene bambanci tsakanin ba falastine da ɗan najeriya da ɗan nijar da ɗan afirka da ɗan asia da ɗan turai dukkan mu al'umma guda ɗaya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wa'idatan wa ana rabbukum fa'budu mun kai lokacin da a zamanin magabata idan musulmi ɗaya ko musulma ɗaya wani abu ya same ta daga ƙuryar duniya daga waccan ƙuryar za a kawo hari domin a zo a ceci wannan musulmi ko wannan musulma amma yanzu a duniya ana kashe musulmai mu muna ji a rediyo sai mutum ya kashe labarai shi wannan labarin ya dame shi ba abin da yake ba abin baya cikin wannan sha'anin saboda shi ba a zo kansa ba wannan shi ne abin da turawa dama suke so su yi mana yanzu idan an yi a tsakanin mu mu bakar fata da ɗan falastinu larabawa sai mu bari kuma a ƙarshe sai su kai ga har sai sun haɗa tsakanin mu da sunan mu ɗaya uban mu ɗaya uwar mu ɗaya wancan din ma ba daidai ba ne ba daidai din ba kuma sai ya ƙara zama ba daidai ba har a cikin gida ma a raba mu don haka almawaddatu fillah ƙauna saboda Allah ita ce kaunar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Anas ɗan Malik ya ce la yi a haduku. hatta hibbali a akhihi ma yuhibbu na nafsi ba wani ɗaya daga cikinku da zai zama mai imani na gaskiya har sai ya ji a ransa duk abin da yake so wa kansa to yana so ɗan uwansa ma ya samu daga lokacin da ka fara ji wani ɗan uwanka idan ya samu alheri kai kana jin kyashi idan kai ka samu alheri alherin ya tsaya akan ka kar ya je gare shi to ka rasa wani bangare na imani gwargwadon abin da ka je a ranka na haushin kar wani dan uwanka ya samu gwargwadon da ka ji kana fatan duk alherin da ka samu ya je ga dan uwanka gwargwadon da imaninka ya kai gejin abin da ya kamata na daga gwargwadon yadda kake jin kana so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka haka muke imanin mu sai ya tsaya a fatar baki kadai muna cewa mu ne muminai amma annabin mu sallallahu ya ce babu muminin gaskiya sai muminin da yake so wa dan abin da yake so wa kansa wannan shine kauna saboda Allah kauna saboda Allah ita ce kaunar da za ta sa ku zama dukkan ku al'umma kamar mutum ɗaya ne sai idan wannan hannun yana ciwo wannan hannun zai ce ba ruwa na da kai idan wani bangare na jiki yana jin ciwo sauran bangare na jiki yana cewa ba ruwana idan ɗan yatsa ɗaya yana ciwo sai kai ma ya fara ciwo idan ɗan yatsa ɗaya yana ciwo sai a sasa yin bacci me alaka tsakanin bacci da ɗan yatsa saboda dukkan jikin ya ɗauka shi guda ɗaya ne haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace haka ya kamata mu zo masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'afufihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى yace misalin muminai gaba ɗayansu bar misalin gangan jiki guda ɗaya ne idan wani ɓangare na gangan jikin ya yi ciwo to dukkan sauran gangan jiki sai ya bada goyon baya ya sa zazzaɓi ya sa hana bacci ai idan ƙafarka ta karye ai ba kanka ne ya fashe ba me ya haɗa tsakanin kanka da can ƙasa saboda dukkan shi gangan jiki ne sai shi kuma sai ya fara ciwo sai ya hana ka barci ko ya sa maka zazzabi duk da cewa ciwon a ƙafa yake saboda ya ce ni gangan jiki ɗaya ne mu haka muke tsakaninmu da juna wannan shine almawaddatul khalisa ka so dan saboda Allah duk wanda yake son dan uwansa amma ba saboda Allah ba to wannan bai ɗanɗana imani asalin ɗanɗanon zaƙin imani ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi, za ka ta'amal iman. Duk wanda ya ɗanɗana wannan ya ɗanɗani imani. Shi ne mutumin da an ya kuna Allah wa rasuluhu a habba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da iz anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdafa fi nar duk mutumin da yake son dan uwansa saboda Allah ba saboda dalilin siyasa ba ba saboda dalilin kuɗinsa ba ba saboda dalilin iliminsa ba ba saboda dalilin jinsinsa ita mace ce ko shi namiji ba ba saboda dalilin dangantakarsa ba ba saboda dalilin yare ko harshe ba ba saboda dalilin yan kasanci cewa shi ɗan ƙasa kaza ne, sai saboda Allah to wannan ya ɗanɗana zaƙin imani wanda bai haka ba fa bai ɗanɗana zaƙin imani ba ɗacinsa yake ɗanɗanawa abu na biyu da ya zama wajibi a tsakaninmu mu tabbatar da 'yan uwantaka da juna a kan addini shine an-nasihatu bil ma'ruf mu rinka yi wa juna nasiha mu rinka yi wa juna gyara amma saboda Allah ta hanyar da ta dace idan wani ya yi kuskure in gyara masa ta hanyar da ta dace da maganganu masu kyau Allah ya ce in ɗan uwanka ya yi kuskure ka gyara masa ka kira shi zuwa hanyar Allah amma in za ka kira shi ka yi la'akari da abubuwa guda uku udu'u ila sabili rabbika bil hikma ka kira shi da hikima hikima ita ce ka yi la'akari da me ya kamata ka faɗa masa yaushe ya kamata ka faɗa masa ta yaya ya kamata ka faɗa masa sannan kuma a ina ya kamata ka faɗa masa waɗannan abuwa dole sai ka yi la'akari da su yaushe ya kamata ka fara masa akwai lokacin da bai dace ka yi magana ka yi nasiha ba sai lokacin da ka tabbatar zai yi amfani don Allah ce fa zakir in nafa'ati zikra kai wa'azi idan wa'azi zai yi amfani inda ka san in kai wa'azi ba zai amfani ba kai shiru ga bakinka Allah ya hana ka yi wa'azin da Allah ya ai shine wa'azin da zai yi amfani fa zakir in nafa'ati zikra wannan in din shartiyya ce shine al-hikma sannan a ina ya kamata ka faɗa akwai wa'azin da nasiha da tsakanin kai da mutum ne kaɗai za a gaya masa akwai wanda za ka faɗa waɗansu su ji irin maganganun da inda da ni da shek Ilyas za mu yi mu biyun mu kaɗai za mu yi inda zan zo in faɗa a cikin social media waɗansu su ji ta yadda ni da shi za mu iya fahimtar juna mun san wannan yaren ku sauran mutane ba ku san wannan yaren a tsakaninmu ba sai na yi amfani da irin shi kuka ji na yi ha'inci wa alkur'ani don Allah ce fadakir in na fa'ati zikira kuma ya ce udu ila sabila rabbika bil hikma ta ba la'akari da wannan shine nasiha ta hanyar da ta dace akwai wanda in zai yi nasiha bai iya nasihar ba bai san aina ya kamata ya faɗa ba bai san da waye kamata ya fuskantar ba bai san yaushe ya kamata ya faɗa ba ballantana kuma wasu irin lafazi ya kamata ya amfani da su udu ila sabila rabbika bil hikma in ka san in ka yi magana za ka bata ne ba za ta gyara ba kar ma ka fara ta man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut in ka san ba alheri za ka faɗa ba don Allah ka mana shiru da mummunar bakinka duk wanda zai yi magana ya faɗi magana mai kyau in ba mai kyau ba yayi shiru kar ya faɗa Allah baya son mummunan magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma da fashishan wala mutafakisha kuna da baraka da yawa da shedan yake kokari ya kawo a cikin mu yaushe zamu yarda mu ƙara rubuta wannan baraka Allah ya haɗa mu yaushe zamu bari abin da zai raba mu sa'annan kuma Allah ya ce wal mau'izatil hasana da wa'azi mai kyau dukkan mu muna kuskure amma bayan kai la'akari da hikima sai kuma kai la'akari da wa'azi mai kyau irin wa'azin da idan na ji gyara kake so ka yi ba kana so ka tsana ba ne ba kana so ka more ba ne shi ne hasana sannan in dalili ya kama da cewa sai an yi sa sai a almujadalatu billati hiya ahsan shi ne a zauna a tattauna abubuwan da za a faɗa in an zo a tattauna ba su bane irin abin da za a faɗa a wajen wa'azi na kowa da kowa me yasa za mu ɗauko abubuwan da sai an zo tattaunawa ake faɗan su sai mu zo muna faɗan su a cikin jama'a a wajen wa'azi ba daidai bane wannan shine almunasahatu wat tawasi bil haqq Allah ya ce illal ladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq sai mun rika yi wa juna wa'azi da nasiha na gaskiya akwai wa'azi da nasiha da ba ta gaskiya ba ce don haka haƙƙin da kowane musulmi yake da shi a kanka ko na ina ne shi shine a yi hatu bil ma'aru, mu riƙa wa juna nasiha hanyar da ta dace yana ɗaya daga cikin haƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi shi ne, idan tansahaka fansah lahu idan ya nemi ka masa nasiha ka yi masa to ko bai nema ba ma ka yi masa Allah ya ce abin da ya haɗa tsakaninmu kuma zai kyautata tsakaninmu shine mu riƙa yi wa juna nasiha bil ma'ruf mu rinka sa mu yi mai kyau mu rinka hana mu yi mummuna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu inna Allah 'azizun hakim Allah yana so mu rinka yi wa juna nasiha amma kuma irin wanda zai ƙara mana ƙauna shi yasa Allah ya ce ya amuru da bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar amma fa hum awliya'u ba'd in abin da zamu yi ba zai samu ƙara son juna ba to bai zama al'amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ba wannan shine al munasahatu bil ma'ruf abu na uku da yake haƙƙin da ke tsakaninmu da juna kuma wanda zai ƙara ƙarfafa tsakaninmu da juna shine at-ta'awun 'alal birri wa taqwa mu rinka yin aiki da juna muna taimakon juna akan al'amarin al-ma'ruf da al'amarin albirru wa taqwa mu yi wa'azi tare mu yi aiki wa addini tare mu taimaki juna akan al'amura na addini sannan mu taimaki juna akan al'amura na duniya wannan wato taimakon juna da yin aiki tare da juna a taawun alal birri wa taqwa umarni ne na Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa ku taimake keniya da juna akan nagarta da kuma tsoron Allah nagarta abin da ya shafi al'amuran duniya A taqwa abin da ya shafi al'amarin lahira abin da ya shafi al'amarin addini al'amarin ubangiji kuma haƙƙi ne na musulmi akan musulmi ko da kuna faɗa da shi to ka taimake shi kuma ko da yana saɓo ka taimake shi kuma ko da baka yarda da abin da ya aikata ko ya ce ba in ya nemi taimakon ka ka taimake shi Allah maɗaukakin sarki ce wallazina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah na Awon, wa nasaru أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر Allah ce muminai na gari waɗanda suka yi imani suka yi hijira waɗannan su ne wanda ‘yan uwan juna Allah ce wanda suka ƙi yin hijira kaga sun yi sako suna cikin sako Allah ce malakum ba wani ba wata alaƙa ta dangantakar ƙauna irin wancan tsakaninku da shi su hatta yi hajjiri sai sun bar laifin sai sun zo sun yi hijira abin da Allah ya umarce su sai Allah ya ce duk da haka duk da suna cikin sako wa in kun fi dini fa alaikum an-nasr in sun ne muke makon ku akan al'amarin addini dole ku taimake su to wanda bai sako ba kuma fa a cikin wannan aya ayoyin nan na siyakin da alaran ma ya karanta ayoyi ne fa kan yaki an ɗauko takobi ana yakin juna amma Allah ce duk da ka ku uwan juna ne to mu yaki muke yi fada muke yi gaba muke yi zaman zai da manja muke yi zaman shinkafa da wake muke yi suna rabuwa sai in wahala ta yawa Allah rama mu da wannan wahala in dai ana zama na daidai ana ‘yan uwa ko ana yaƙi ma ana ‘yan uwa. Allah ce fa wa in ta'ifata ne minal mu'minina ikatatalu idan ana yaƙi tsakanin muminai sai Allah ya ce innamal mu'minuna ikhwa duk da haka su mu'minan an ce ba wa in ba ba'ifatani minal mu'minina ashe mu'minai suna iya samun matsalar da za ta isa su yaki amma kar su manta da cewa innamal mu'minuna ikhwa su mu'minai yan uwan juna ne idan kuna yan uwan juna in ana yaki in ba yaki ko ku menene min ba da aula kenan innamal mu'minuna ikhwa Zaka taimakon juna a tsakanin mu wajibi ne. waɗanda suke hana abin da za a kai na arziki da kasuwanci da hulɗa ta diflomasiyya da zai iya sa wannan ƙasar ta taimaki wancan wannan ‘yan uwan taimaki waɗannan waɗannan dukansu shaidanu ne saboda Allah yana so ku taimaki juna kada ka bari ɗan uwanka yana wahala saboda wani dalili na shaidan ko ‘yan ƙasanci kai kuma ka hana a taimake shi a'a Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in istansarukum fi dini fa alaikum an-nasr sana abu na hudu da ya zama haƙƙi a tsakaninmu da zai ƙarfafa wannan a tsakaninmu shine kaful adab mu riƙe hannunmu kar mu cutar da ƴan mu hana kar mu cutar da juna kar mu zalunci juna ana yin zalunci ne ta hanyar abubuwa guda uku ana yin zalunci ta hanyar taɓa mutunci ana zalunci ta hanyar taɓa lafiya ana zalunci ta hanyar taɓa dukiya wanne ne ya halatta babu wanda ya halatta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yace dukkanmu mutuncinmu da jininmu da lafiyarmu da dukiyarmu duka tsadarsa ɗaya ne ba na wani wanda ya fi wani inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram haramun ne ka taɓa dukiyar wani haramun ne ka taɓa lafiyar wani haramun ne kuma ka taɓa mutuncin wani sannan kuma haramun ne ka cuci wani ko da harshenka ka faɗi baƙar magana ko da harshenka ka faɗi magana da za ka baƙanta mata ko ka faɗi wata magana ta nuna ƙasƙanci a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin muslim daga abu huraira ce al muslimu akul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu ba zai cuci dan uwansa ba wala yakzuluhu ba zai tozarta dan uwansa ba wala yahkiruhu ba zai wulakanta dan uwansa ba bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahkira akahu al-muslim mutum ya kai makura a sharri ya zama wai zai iya wulakanta dan uwansa musulmi kullul muslimi ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irbu saboda haka kar mu cutar da juna duk abin da za ka yi da zai iya sawa wani ya cutu ko kalma ko aiki ko bayarwa ko hanawa inda zai sa wani ya cutu karka yi haka inda dai ɗan uwanka musulmi ne sannan abu na biyar na haƙƙi da Allah ya ɗora a tsakaninmu da zai sa ɗan uwantakar mu ta tabbata shine asabru alal adha idan ni ban cutar da shi ba shi sai ya cutar da ni to ni in yi haƙuri idan ni ban yi masa ba sai shi ya yi mun ni in yi haƙuri idan ni ban kyauta idan ni na kyauta shi kuma sai bai kyauta ba to ni in yi haƙuri saboda idan na ce duk abin da aka yi mun ni kuma sai na rama duk abin da aka faɗa ni ba sai na faɗa za ban cika ƴan uwantakar ba ai ƴan uwantakar daga ɓangaren guda biyu ne idan wani bai yi daidai ba kai kuma sai ka yi daidai sai a zauna daidai abin da ake so kenan addini wancan alkafu an aza kan karka cutar wani kuma asabaru alal aza in an cutar da kai kai kuma ka yaƙuri shi ke da zai zauna lafiya wancan an hana shi kar ya fara amma in ya fara kai kuma an hana ka karkara ba shi ke nan sai zauna lafiya shi ne asabaru alal aza ka yi haƙuri da abin da ɗan uwanka zai maka ba yadda za ku zauna da ɗan uwanka ka ce wata rana ba za a maka daidai ba ba za a maka ba daidai ba dole wata rana za a maka ba daidai ba duk wanda ya yi tsammani cewa a rayuwar nan dole sai abin da ya dace kaɗai za a yi masa to bai shirya wa wannan rayuwar ba haka sai a aljanna ne kaɗai shi ne inda ba a gaya maka abin da ba ka so la yasma'una fiha lagwan illa salama wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya amma anan ba haka ne. a wannan duniyar dole sai an maka ba daidai ba kai hakuri saboda haka jama'a mu riƙa yin haƙuri da junanmu mu rinka yafe wa junanmu mu rinka kau da kai daga abin da junanmu suka yi shi ne ma'anar wata waso bil haƙƙi wata waso bis sabar kuma idan baka iya haƙuri da ɗan uwanka ba za ka yi haƙuri da ɗan uwan wani ai idan baka yi haƙuri da ɗan uwanka ba za ka yi haƙuri da ɗan uwan wani akan dole gara ma ka yi haƙuri da ɗan uwanka akan kai da na wani yanzu an duk duniya na haƙuri muke da abin da ake mana don ba mu yi haƙuri da junanmu ba za mu yi ta yin haƙuri a kan abin da abokan gabanmu kuma suke ta mana haƙuri na dole min babu aula shi ne mu yi haƙuri da junanmu babu wanda yake maka a wannan duniyar sai abin da kake so kaɗai za a yi mu mu rinka ɗauka cewa wannan rayuwar fahimta ce fahimta kuma fuska ce kowa da yanda yake gani wani lokaci abin da yake jawo saɓani tsakanin mu fa inda za a zauna a duba za ka samu kowa ma da gaskiya yake amma wani ya yi zagi wani ya yi faɗa akwai wani theory da ake ce masa 6-9 theory idan aka rubuta shida ya ake rubuta shida haka ko sai aka rubuta tara tara kuma ya ake rubuta haka idan aka rubuta tara sai aka rubuta shida haka sai aka yi haka wa wannan sai ce shida saboda ya ga haka da na gwanon kuma yana juya sai ne haka wani kuma zai ga tayi yi haka shi kuma me zai ce waye yi daidai waye ya faɗi to irin haka ne galibin saɓanin mu duka kowa ma daidai ya faɗa a larabci idan aka yi haka menene takwas in aka yi haka ba bakwai in na maka haka ne haka kai in ga gari mai za ka ce in na haka kuma wanda mai zai ce bakwai waye ya daidai waye faɗi galibi abin da yake jawo saɓani tsakanin mu kenan sai wanda ya ce ko wani su muku kucu takwas nuna ne kan usmanu ko kowa ne shi abin da ya gani bakwai ya gani kai baka san ban ya gani ba kai ka ɗauka takwas ya gani wannan shine abu na kusa da ƙarshe da Allah ya tsora mana akan mu riƙa yin haƙuri da juna sana na ƙarshe ne al-mukhalata mu rika shiga cikin al'amuran juna ziyarar juna gaisuwa da juna sallama da juna duk abin da yasa za a ce tare muke aiki ba mu rabu ba sai da za a gane abotar tana nan har yanzu yan uwantakar tana nan Shi ne haƙƙi na ƙarshe na shida su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya tara su a cikin hadisin abu hurairah cikin sahih muslim haqqul muslimi ala al muslimi sit kowane musulmi yana da haƙƙi shida akan ɗan uwansa musulmi kowane musulmi haƙƙi na farko shine idan sallama alai idan sallama alai ka farudda alai idan ya maka sallama ka mai da sallama duk musulmin da ya maka a idan laqitahu fa sallim alaihi idan ka haɗu da musulmin dan uwanka ka masa sallama shine wannan afshu salama bainakum ku rika yada sallama a tsakaninku idan laqitahu fa sallim alaihi duk wanda ya ga dan uwansa ya ce masa assalamu alaikum in ma ba zai amsa ba ka ce masa assalamu alaikum in zai amsa ka ce assalamu alaikum kai aminci kake nema in ma bai amsa ba mala'iku za su amsa maka kuma Allah madaukakin sarki zai rubuta maka shikenan haƙi na biyu idan kan sa haka fansa lahu idan ya nemi kai masa nasiha ka masa nasiha haƙi na uku idan da haka fa idan ya gayyace ka ana biki ana suna ana aure ana wajen al'amari naka ya gayyace ka yace ka zo to kai kuma ka amsa ka je zo ta hidima taka idan ya ce maka ka amsa kai kuma ka amsa shi ne alamar ɗan ƙwantaka sannan kuma wa idza ataka fashammisu wa idza ataka fa hamidallah fashammisu idan yayi atishawa sai ce alhamdulillah kai kuma kace yarhamukallah sannan na biyar wa idza marida fa'udhu sannan na shida wa idza mata fattabi'u idan yayi rashin lafiya ka je ka gaishe shi sannan idan ya mutu kuma ka raka janazarsa ka raka shi har makabarta ka je kai masa addu'a a can waɗannan abubuwa su ne muhalata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace al-mu'minu alladhi yukhalitu an-nasa wa yasbiru ala adahum khairun min al-mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa wa la yasbiru ala adahum duk musulmin da yake hulɗa da mutane yake shiga cikin harkokin mutane kuma yake haƙuri da abin da suke masa ba daidai ba ya fi alheri a wurin Allah sama da muminin da shi ba ruwansa da sauran jama'a haka wannan shi ne haƙƙi na ƙarshe a kanmu mu ci gaba da al'amura tsakaninmu mu ci gaba da hada-hada ta kasuwanci mu ci gaba da hada-hada ta auratayya mu ci gaba da hada-hada ta tallin arziki mu ci gaba kuma da haƙuri a kan al'amuran da suka shafi siyasa ballantana kuma al'amuran da suka shafi addini Allah ubangiji ya ƙara ƙarfafa ƙauna a tsakaninmu ya ƙara ƙarfafa danƙon zumunci a tsakaninmu ya ƙara ƴan uwantaka a tsakaninmu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu eh alhamdulillah doctor Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi eh insha Allah a cikin bayanin duka da aka yi na yi tsammani kamar malaman sun ɗan taɓo wani ɓangare guda wanda shi ne mafi mahimmanci eh, a gulgushe game da 'yan social media wa'ina su ne ko? su ne kanwa wani eh, su ya kamata a fara ma bayani saboda duk wani abin da haka ba wani malami ba da ke zawa ya kiraye wani su ne suke tsorawa su yi ta bayani ababen da zai ka tashin hankali eh, su ne wannan ko ba ba su wani bane yan social media akwai doka da kuke ba su ko in doka ku su kuma su watsa wannan haɗari ne ba ƙarami ba irin wannan maganganu na maganganu wanda kake gani akwai tashin hankali a tare da shi a cikin jama'a in kai bayani wanda zai kawo harlatsi kai ka yawo da irin wannan matsala Allah subhanahu wata'ala yana bayani a cikin littafin ta in talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm وتحسبونه حينا وهو عند الله العظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا هل ألا يكيد بياني أنا ترى إن الذين يحبون أن تشيء الفاحشة للذين آمنوا هم ما سنما سيادة الفاشاة تكن الأمة ما سيماني Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa lahum azabun alim suna da azaba mai radadi a duniya da lahira sannan a wajen Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da suke yi gaba ki daya da haka wajibi ne ɗan kuke ko ne ke nan wanda za su cire maganar mutum ta yi wani waje daban su kamo wani su mallaka ana cewa wannan yana cewa wallahi ba haka nake nihi ba yana rantsuwa mi ko wani mutum dan ya barrata kanshi akan wata maganganu na shi kun haɗa kuka sarabawa da haka wajibi ne a can wa'annan mutane wa'annan duk wanda ya ga irin wa'annan ababe da shiga cikin hankalinsa ba abubuwan na alkhairi bibiyar wannan tsarin tsari ne na raba kan al'umma Allah ke yi insha Allah ayoyin nan ne da malam Bandawu ya karanta domin ƙara ba mutane bayani na addini za mu ƙara karanta so a wannan majalisi don kowa tashi da su malam ala mutan tafal bashura bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم الحكيم وإن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصدوا نعم. إن الله يحب المقصدين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا نساؤه نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتوه واتقوا الله إن الله تواب يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند أتقاكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله